yara kenan ke cashewa a sansanin 'yan gudun hijirar Malkohi na karamar hukumar Yola ta Kudu tare da gwamnan jihar Adamawa, Sanata Muhammadu Umaru Jibrilla a ci gaba da shagulgular bukin babbar sallah. Wannan shine karo na farko da wani gwamnati tare da 'yan majalisar zattarwarsa suka yi bukin sallah tare da 'yan gudun hijirar a sansanonin su. Tun lokacin da aka bude sansanin a ranar 24 ga watan Agustar shekarar 2014. Na tambayi gwamna Sanata Muhammadu Umaru Jibrilla dalilinsa na zaɓin ya ci abincin bukin babban sallah tare da 'yan gudun hijira a sansanin su. Babba abin da ya kamu da murna sallah mu ci abinci da su domin wa'annan 'yan adam ne kuma su ma mutane ne kamar mu. Mu ma ba wani wayo ko ne ba Allah ne ya mayar da mu haka. Kuma ni ina roƙo Ubangiji Allah su ma ya mayar da su gidaje su lafiya su koma gida inda suke su ci gaba da abin da suke yi. Ga abin da wasu daga cikin yara 'yan gudun hijira da kuma manyan su ke faɗi game da wannan kauna da gwamnan jihar Adamawan ya nuna musu. Hajja daga Gosa mun ji da daɗi zuwa gwamna alhamdulillah mun ji daɗi zuwan shi muna cin abinci tare mun gode man gwamna gwamna ya mana taimako alhamdulillah maimuna daga gwaza wala muna farin ciki da shi muna farin ciki sosai gwani malam zan je na gode maka sosai na ce malam bukar mun gode masa Allah ya kara mar jagora gode masa alhamdulillah sakataren gwamnatin jihar adama dr umar bindir ya faɗa a hirar da yi da shi cewa gwamnan jiha mataimakinsa da kuma kwamishinoninsa sun ɗauki ɗawainiyar karatun akalla yaro guda na 'yan gudun hijirar har zuwa matakin makarantar gaba da firamare. Wa'annan yaran ya kamata ko ina suke suna makaranta. Wato duk wanda ya ɗauka alal misali zai bada scholarship kenan. Za su je firamare, za su je secondary. Idan ba a yi haka ba, an aka ce Boko Haram eh, ya ɓaci ba ga komai ba. To shine dai abin da ake ci. Da yake magana kan ciyar da 'yan gudun hijira sama da dubu biyar a sansanoni hudu da ke daware, fofore, damare da kuma malkohi. Gwamna Jibrilla ya jinjina wa matakan da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ɗauka wajen ma magance matsalar Boko Haram. Domin ni mutum mai imani ne kusan fiye da 95% mutanen Borno ne amma Borno a Najeriya yake kuma jan adam ne yan uwanmu ne to so haka shi yasa na mayar da hankali da abin da suke ci da inda suke kwanciya shi yasa ga duk wannan kwarfe kwarfen da yake yi cewa ana da matsala amma babu adamawa kuma ina wa godiya ma shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya yi kokari ya tsayar da wannan fadan da ake na Boko Haram shekara da shekaru na wahala kuma ina roƙon Allah albarkaci wannan sallah Allah ya bashi lafiyar tsaurai ya ci gaba da mulkin kasa. Gwamna Sanata Muhammadu Umaru Jibrilla na jihar Adama kenan Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama Najeriya.